ya wuri ne ban gari ba tuka na wani eh na gan shi mai faɗi salihin eh shi oro oron Allah alfitta ne na salihai kullum muka dinga dar ya dinga dar dara na lahira gashi shi ne yi masallaci shi ke limanci shi ke karantarwa shi ke sadaka masallacin ka ne menene komai naka amma kuma ka dinga ganin karshe kai ne ba za ka yi naka ba fitila ce kai mutane ne za su je aljanna ta kanka kai ba ka wuce ƙarshen ta ba. wanda duk ije sama ba zan shi da sabbin nan ta gutu ɗauka haka kuma da gaske kamar yadda umar ya ɗauka kamar yadda abubakar ya ɗauka ka dubi dai kafin abubakar ya sake ba da misali da su Allah anhu saboda ba ka shakkan darajarsu ba ka shakkan ikilasinsu ƙur'ani ya zarkakar da su radisi ya duniya ma kanta ta zarkakar da su to amma ka ga yadda suka mutu abubakar radiyallahu anhu kafin ya mutu yadda kasan kuka ya kashe shi kukan kuma ba tsoron zai bar gidansa mai kyau ba ba tsoron zai rabu da mulkinsa ba ba tsoron ainihin duniya abokai matan shi ba a'a yana tsoron inda ba shi ne to hatta kai to duk salihi za ka sami shi aka munafiki shi ne wanda baya komai gatin ƙaho shi ne munafuke siffar munafuki baya aiki ga anan shi ta ƙasa ba Allah na gana ce na ne a yi to shi tsoron ba babban matsayi ne yau mutum ce ya kai matsayin yana tsoron Allah ya za ka kai yanzu ba ka san a ce a ce yau kana cikin masu tsoron Allah eh to ka shiga ni a fili na an samu ka baka shiga ba kana so ne yanzu ya za a yi kadama mai tsoron Allah ya za ka ce maka tsoron Allah babban wata martaba ne kai ta ake da ko da jiya mun karanta ibn al-qayyim na cewa duk mutumin da zai lizinci ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta tsakanin raka'atul fajr da sallah asubahi sau arba'in Allah zai ci zai shi ne da zuciya kai ibn ne ba mutum ya lizinci wannan yana gama yana gama raka'atul fajr ya kama يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت كفامين قارا أربعين كلهم قانا دنيا تذاك كان جاروا كان جاروا إذن التيمية يا فدي وانا يا تبتر شي وانا أبو جرباك بني ذاك بني لا لو تعقتك إن كميت يتتياك أنك تعد يتتياك أما تياك da rana yana za ta yaka yana za ta yaka da aka ta ke daga matsayi ne sai wanda Allah ya bi zuciya take da haka to yanzu mun je sabon karatu shi ne mai saukan hanya alamomin kan hanya tun da ana tafiya ba akwai zango ba zango zango min a jalli zina daga mafi girman zango zango na kamanya nan da yawa wannan ɗaya ne daga cikin manya aiki na nan na biyar wal khawfu duk ana magana tsoro ga Allah wajibi ne aka ce ku oh ba zama ba ko to shi kenan anin abin da ke wajen da tsoron Allah ga hadisin Aisha أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية ما تنبي النبي ونن آية تنا جل دارت تنا جل نيمين دائر دارت أما تنا نيم معنى الآية والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون su ne wa'annan mutane a ma'atau suna bayar da abubuwan da suke bayarwa magana ce cikin magana menene suke bayarwa aikin alkhairi ko ba shi ne ba wa qulubuhum wasilatu zukatan su tsorace annahu ila rabbihim raji'un annahu raji'un ila rabbihim والوئن متأني بابا يسب تصب صربا أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون تند من أكتي آه، من آه، من الذين هم يؤتون ما آتوا يؤتون ما آتوا لأن توشي صنع ما في شنجيا آه، صنع ما مسرجيا ويسرقون أنا مثل بعينه قال لا بنت الصديق رضي الله عنهما ولكنهم الذين يصومون سنة ما فيهم أبو بكي فلوه من نفر إلا باع مكانه ويصلون ما فيهم صلوا لي ننافلة فإلا باع مكانه ويتصدقون سنة صدقة دوكي وينسوا بذكى بكري وهم يخافون أن لا يقبل لهم سنة طولهم الله بذكر بعد ذلك يسوع كذا ما يبون بنتي ما ابن الوزير هذا يجي إيه؟ إيه؟ صالح جزاك فانيشاك جسر لذلك إنا نعظمي ينا صورو ينا نافل فلو ينا صورو ينا تشير دوك يستشير بمعنى الكلمة ينا جنو إلى ذاك فضل tsoronsa dole ya fi tsoron wanda bai yi ba kwata-kwata tunda wanda bai yi kwata-kwata kayan shi na tare da shi shi ko wannan ya rabu da kayan gaba daya bai huta ba bai yi bacci ba bai yi kaza ba amma hankalinsa ba tashi wai na su ne mutanen kirki a ganin ni dai in na samu dubi sai in gaba na ciki amma saboda ban ce ba nan ba zan ba na ciki sai in gaba ma ciki saboda ya fi daji daga ce ba ka ciki duka harkokinmu muna aikata abin da muke aikata kai ba ma aikin pinkinawa mutum zai yi zai koma gefe mun yi kokari ai mun fi gari kaza ai wallahi muna kokari mun fi mutane kaza yau duk duniya da inda ake addini irin yadda muke yi haka ba muke faɗi na ita wane ya faɗa mun haka Wani ya faɗa mun haka daga masu zuwa kafashen waje da waɗanda muke zaune da su a cikin nan ana faɗi wannan magana ai da dama dama mu hawa samu ne muke addini hmm? Wani ne ba mu yi ta saboda kana wannan sai kana nufin muke ba ma yi gaba da to mu rufa tun da har muna ganin mu ba su kokari ne har wannan kalma ta shiga mana zuciya lokacin da na yi ƙoƙari sai ka ga mai yi ƙasa shi ne muka yi ƙoƙari muka ce hmm, masu ƙoƙari manya ko kuna da ƙoƙari kuka kai haɗi, ko kunyar ba kunyar Allah ba kunyar manzan Allah ba kunyar mutanen kirki ba lokacin da muka yi ƙoƙari masha Allah masu kokari sakamako da ake rushe sai dai Allah ya ba mu niyya Allah ya ba mu rago mu tuba mu dawo ga Allah sun dai da hanyar nan nan hatta ibu min zambi kamar la zamba lahu to Allah ka azurtar da mu tuba ka nuna mana wannan laifuka da muke aikatawa kuma ga Allah kafin mutuwa ta same mu kada mutuwa ta same mu da irin wannan imani وقال تعالى أولئك يسارعون في الخيرات wancanan kake zikiri ke wajen alkhairi ga kuma halin da suke ciki duk abin aka daga su ne za su aikata rige rige wajen ashin alkhairi ai ka duba karatu da misali bai da daɗi amma kuma za su gane shi in ma ka ƙi ganewa da wannan misali kanka a ce maka za a yi aiki a ga wa'ai zai faru zuwa wurin aiki wannan ba shi ne rigirgi na yin buki ya kace zuwa gona daukar taki kila haƙaƙen ƙasa wasu lokaci shi ne fa ake alheri ne yanzu to waɗanda suke yan rige-rige gaskiya ne wanda duk san makonko sai ka samu wani mai keke ya riga ka ko wani mai mashi ya riga ka ka je ka tara ya fara karfa kancar kancar kancar kancar to fa inda dai hakan da su ne fa bi amma ba kai kana gida ba ka ce na riga sun da suke ƙarya kake wanda duk sammako da za a yi ku yi sammako ku yi sammako sai ya kwantar da wani ɗan keken a ya riga ku wani ma a kama amma dai a dinga sallar asuwahi a masallaci sai kwanda ta kama su burki amma sai ka je ka da su aure waɗannan su ne sabi ƙuna don ba za ka samu sabi ƙuna kwanci a gida ba an san kana da baki da har mun riga da zuci na ka riga da zuci amma dai daɗin ta Allah ne zai hukunci ba kai za ka hukunci ba ku to shi kenan ka riga su muna ma a fata Allah ya saka ka riga su Allah ya sa da gaske na zuciyarka أولئك يسارعون في الخيرات المؤمن آية 65 قال الحسن عملوا لله بالطاعات واجتهدوا فيها وخالفوا أن ترد عليه mutanen nan sun yi aiki saboda neman yarda Allah na ɗaya sun yi istihadi su ne da suka yi ƙoƙari fiya wa khafu an suna tsoron kada a soke sun samu sun yi suna tsoron soke aiki innal mu'mina mu'mini eh, jama'a ihsanan wa khashiya ya haɗa kyautatawa ya haɗa tsoron Allah يا يعد كوتتاوى يعد صورا الله وإن المنافق منافق يكوى جمع إساءة وأمنا يعد ساقو آتا وجاء منتي يا أمينك سيد بدون دوره أي إساءة في العمل آتا ورأيك وأمنا دا أمينك من عذاب الله نبي wannan aya tana nuna wajibcin tsoron Allah ke nan ku tun da ana magana neman hannun shahid a fili yake na biyar wata haurifu min azabillahi adu muhimmatin rusuli wato tsoro daga azaba Allah ɗaya ne daga manyan mahimman ayyukan ne wa ma nursilul mursalina illa mubashirin wa munzirin ba mu aiko wani ba mu aiko manzanni face suna bishara ga wanda ya da'a suna gargaɗi ga wanda ya saba to kaga munzari na kaga ɗaya ne daga ayyukan manzanni a takwai wal inzaru huwa al-i'lamu bi-shay'i alladhi yakhifu shine sanad da abu wanda yake tsoratarwa shine inzaru فالإنذار في لغة العرب إنذار ألغى العرب وكما قال الراجل الأصبعاني في مفرداته وجن فسره كلمة كلمة قرآني إن جاء الإنذار إخبار فيه تخويف ولكن وامي وند أقول جرجائي أتكيوسا كما أن التبشير كما يد من البشارة كما يد بشارة إخبار فيه سرور بعد لا باري أقول مرنة ما cikinsa وقد وصف الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه نذير في مواضع كثيرة من كتابه سواء النبي ما يجرجئين مبادا أورود في الكتاب وهذا عذاب أن أول إلي قدام على التاسع قولي قدام أنا فرقو قام أقواتي قدام قد كان هجدا وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم قومه على الصفا تاكي النبي يا تارك أبيل سأكن صفا يا يسا أني جنجني قوة دقوة أنا نعم أصلا ماذا دماتا أني يا راد منيا تند أبين ما سملكي جاءت تاجري كسا بالا فيها دك قوة يتهو بافن هذا من دلوبة tunda ya ce ya sabaha inni nazirun lakum an gama taruwa me ke faruwa jama'a an hallara sai inni nazirun lakum ni mai gargaɗi ne gare ku bai ne da yi azabi gaba da azaba mai tsanani ga azaba nan zuwa ta dallo ina muku gargaɗi kafin ka shigo haka ya tara mutane haka ya yi ya faɗa musu kuma sannan lokacin ku sosai ga ya ba da sha'awa in an yi kiran za a zo yanzu ko kan kira in dai addini ne ka kira kan addini ba mai sauraron ka to ban sani ba kila ko dai a samu ta bangaren yan siyasa sai dai ta siyasa ne yan siyasa suka fara addini sai ko da aiki su ne kaɗai za su kira a haɗu a ce ba ga shugaban ƙasa ba ke ko ba zai ba ko kwandala ba ta ga yadda za a haɗu kila aka kusa mutuwa in ba don tana da wurin aka yi ba za ta kai asar ayyuka to amma ba ina kira ina kira ne a gyara najeriya a daɗin zawayar najeriya ba ina kira ne ba ku zo yadda za mu samu aljanna ku zo in nuna muku hanyar da za mu tsira daga azabar jahannama ba wannan yake kira gare shi ba ku zo yadda za mu mayar da najeriya aljanna ta duniya ko zo mu yadda za mu fitar da jahannama a Najeriya mu watsi da ita wani gari shi ke kira zuwa gari shi amma ka ga yadda aka haɗu ko ka ga yadda ake haɗuwa duk garin da yake ina ma da ake tara su da ɗin yana ce musu ne ko zo mu fitar da mu kawunan mu daga jahannama ku zo mu samawa kuma kanmu aljanna duk yawan nan namu Allah ne kaɗai zai iya biya wani bukata amma ilmu ilmu mutane mu biya kanmu bukata yawa ya wuce haka mu ga yasa mun yawa a cikin mu abin da zamu yanzu ku nemi aljanna kawai kuma nemi hanyar tsira daga wuta da an haɗa mana da an mayar mana da Najeriya aljanna domin duk wanda ya juya yana neman aljanna a lahira yana tsoron azaba a lahira duniyarsa za ta yi kyau duniyarsa za ta yi kyau kaga dai ba zai sata ba ba zai fashi ba ballanta za a kama wani ballanta za a ce kaza kullum yana kappa kappa abin da zai janyo masa nasa aljanna yana kappa kappa abin da ainihin zai sabbaba masa zuwa wuta to a shi kenan ba zai iya cutar makwaci ba ba zai iya kaza ba ba zai iya kaza ba ba zai cuta a kasuwa ba ba zai cuta a wurin aiki ba da kansa in ya san cewa e eh, lalle an ɗauke shi aiki ta hanyar cuta ne da garan nan zai yaga certificate ba yi da certificate kaza zai da certificate ɗin likita kuma likita ne yanzu don haka ya fasa mu dawo na duniya certificate ɗinsa da cewa tuwa ya same shi zai yarda amma in ku ba ka ba wai don barazanan duk wanda muka kama shi da certificate in boge sa har da yawa a bayanan jama ba za su bari yi hmm? to amma ya ne ta kaumana ya lamu aljanna ke nema mutum wannan shi ne ya ke ce masa mai gargaɗi wa kada kana shi abin da nake ka kai ko ka kira mutanen da ba na sauraron ka ba za su ji ka ba ko kuma kai mafaka da gaskiya ne shi ya fato abin da da alaka wancan ya yi kira ya yi cuta wancan sun yi kira sun daga sama sun koma duniya wa'ina sun daga haya haya haya sun koma neman duniya gobe mu ne ta sauke ke tafi jiya na jiya ne ya yi balle na yau jiya ma nan haka kai mana an tafi an tafi aka kare da hawa motoci an tafi an tafi mun tsaya mun yi aiki mun bada dukiyar mu an kare da gina gidaje sau da kana yau kai ma abin da kake nema kenan gidan kake nema motar kake nema arzikin kake nema shi isa ka dage don haka nan da bai sani bai waka mu ba da mu ba ko ka da kala aida ya faɗi a wani riwayan anan nazirul auyan ni ne mai gargaɗi tsirara a larabawa suna da idan mutum ya ga hadari a daji kuna da gari a ce misalin yaren yanzu kaga ga koti ga jirage ga menene ga bindigogi suna tafiya a daji sun nufo muku gari to yadda za ka yi sanarwa an ka gansu in ka rogo da kuto kana shigo gari ka cire kayanka ka tafi zindir kana ihu ya jama'a gari ya jama'a gari kana gudu kan titi kai ya kato da jin haka an san gari ba lafiya sai gidan sarki sai daga ga askarawa na hau da wake ana ebo kuɗi da baka ana ebo kaza bari a ji harkan ta yanzu yanzu ce mai tsabara ya ɗaukar tsamara mai kaza ya ɗaukar sai gidan sarki in ya gama kewaye gari sannan zai zo gidan sarki ce ga abin da ke uku a gari wuri kaza akwai tankoki akwai menene gashi na an doso gari shi ne ke ce masa a zamanin nazirul oriyan to ya yara yare ne ya zama jiki amma daina yi musulunci baya yinsa amma yaren adabin yana nan in ka ce nazirul oriyan baya karya ba dama a ce ma tabbas sai ya gane wa idonsa sai ya tabbata kila ma an cafke shi to fa in ya samu ya sulle to dole zai zo shigo gari da wannan wakada kanan a arab larabawa sun kasance fil jahiliya idan ra'a aduhum jaishan in ɗayan su ya ga runduna ya hiro ana ƙabilatihi za su kawo hari wa ƙabilarsa ƙadik ita raba wa huwa fil khariji sun matso shi ku ina wajen gari wala ta dari ƙabilatahu ƙabilarsa ba ta san da wa'annan mutane ba ja a yarkobo zai zo da gudu wa yakna bahu ya cire kayansa wa huwa yasruku ina ihu hatta yubayyana lahum hawla musibati da an ga kai ba lafiya wani ya wuce nan wurin tsirara na gudu saboda kanan an san magama gidan sarki da حول الوثيقة التي wa بهم hatsari da girman hatsarin الأهم تو النبي كتواني وننقر قدي وهذه كانت أشد أنواع النظرات والنسين مثل ثمني فانقلون انقر قدي عند الله وقد افتعارها النبي النبي علي ومن كلمة صلى الله عليه وسلم في خطابه أجواد بذيه متعنى صلى الله عليه وسلم آه، فخاطبهم لمس الجواب بما يعرفون هو لا أظن ذكفنش من هذه ليبس أن لهم حول ليبين لي ليبين لهم حول ما جاء به دم ينونا مصو أن أعلم أظن ذكفنش أدعونا كنا إيه أقواتي وقل إني أنا النذير المبين كفلا مصو فسروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين كوكود زوناك الله كروكا زوناك الله لا من جاء منه إلا إليه إني لكم منه نذير مبين إني آه لكم أن إني نذير لكم مبين مين جرجئي إيه مهجريكم زيدان من جرجئي جرجاء الله تبارك وتعالى ونقول نقاتي هكا أن أمتشوى النبي ونقاتي من هذه شرحوا لا muwaka ba ne yau